Allah ya ce mun zartar da hukunci ko kuma mun sanar da bani Isra'ila a cikin littafi cewa la tufsidun fil ardi marratayn haqiqa lallai sai kun yi barna a bayan ƙasa har karo biyu la ta'lunna uluwan kabira kuma haƙiƙa sai kun yi tsagawa da girman kai mafi girman tsagawa fa idza ja'a wa'du ulahuma yayin da lokacin wa'adin dagawar ku ai ta farko ta zo ba asna alaikum ibadan lana za mu tayar da waɗansu bayi namu a kanku ibadan lana uli ba'sin shadid masu tsananin ƙarfi fa su khilal diyar sai su kutsa kai a tsakankanin gidaje wa kana wa'dan mab'ula kuma wannan wani wa'adi ne da dole sai an aikata shi sun ba da dadina lakum alkarrata alaihim sannan bayan wannan kuma sai muka mayar da damar a kanku ta yadda ku za ku samu cin galaba a kansu wa amdadna kum bi amwal kuma muka buɗaɗa muku ta hanyar yalwata muku dukiya wa banina da ɗaya wa ja'alnakum aktsara nabira kuma muka mayar da ku ku ne mafiya yawa wajen jama'a kuma mafi yawa wajen ƙarfin soji in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku ne wa in asatum falaha idan kuma kuka munana to nan ma akan ku kuka munana fa idza jaa wa'du fa idza jaa wa'du al-akhirah yayin da wa'adi na karo na biyu na farnan ku shi kuma yazo wa idza jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum lamma da mu sake tayar muku da su tayar da za su wulaƙanta ku su baƙanta muku rai وليدخلوا masjid kuma ma har sai sun shiga cikin masallacin kama da faruhu awwala marra kamar yadda suka shige shi a karon farko wal yutabbiru ma alau tasbira kuma za su rubuta duk abin da suka samu wargazawa a tsarin bukun ayyar hamaku akwai tsammanin ubangijinku yana kusa da ya ji tausayinku ya muku rahama idan kuka gyara wa in uttum amma in kuka koma kan barna udna za mu sake komawa kan ukuba da azaba wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira bayan azabar duniya kuma mun sanya wutar jahannama ta zama tabarma ko kuma kurkuku wurin ajiye kafirai waɗannan ayoyi ayoyi ne masu razanarwa da suke magana akan kamar jigon darasin surar banu isra'ila gaba ɗaya kamar wannan sura babu wani wuri a cikinta da yake kunshe da jigon saƙon da surar take ɗauke da shi sama da wannan ɓangare ko waɗannan ayoyi da muka karanta wanda dalilin su ne ma aka sa wa surar suna bani isra'il daga kan ayar da muka karanta a baya wa atayna musa kita wa ja'alna hudan li bani isra'il da kuma waɗannan ayoyi a yanzu bari ku ɗan ji tafsirin abin da ke cikin su kafin ku ji bayanin abin da ke ɗauke a ciki na darasi Allah madaukakin sarki ya ce wa qadaina ila bani isra'il mun hukunta bi ma'ana hakamna hukman wato kauniyar mun zartar da hukunci hukunci irin na kauni ba hukunci irin na shari'a ba Allah na da hukunci kashi biyu ai akwai hukuncin sa na shari'a wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah wannan hukunci ne na shari'a Allah ya yi hukunci cewa ga yadda yake so akwai kuma al alqada'ul kauni shine Allah ya zartar da wani abu zai faru na qada wal qadar alqada'u wal qadar shine Allah ya zartar wane abu kaza zai same shi wane shi zai yi abu kaza wane zai samu wane zai rasa wane zai nema ba zai samu ba wane zai nema ya samu wane zai ciwo wane zai mutu wannan shine alqada shi ma zartar wane irin na Allah amma ba irin na shari'a ba ba da alaka da ku aikata ko ku bari alaka ce da cewa Allah ya yanke cewa wane zai yi shekara kaza ai ba mai iya kara masa wane kuma zai mutu a shekara kaza ba wanda zai iya rage masa to wannan shine alqada irin wannan wasu malamai suka ce mun zartar da hukunci irin wannan akan banu isra'ila cewa a rayuwarsu za a samu barna kashi biyu kuma kowace barna ga yadda abin da zai biyo bayan ta zai faru wasu malamai suka ce qadaina ila tunda ba a ce qadaina ala ba ta shine wato ballarna wa a'lamna wato ta shine mun sanar da banu isra'ila yana kama da faɗin Allah ta'ala wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabira haula'i maqtulul muslihin muka sanar da annabin su annabi Lut kenan cewa waɗannan mutane zuwa asuba za a gama da su kaga wannan qadayna ilayhi to wannan ma qadayna ila bani isra'ila bi ma'ana wa a'lanna lahum mun sanar da su mun gaya musu mun saukar a cikin littafin su su karanta cewa za ku yi farna sau biyu kuma za a lallata ku sau biyu gwargwadon yawan barnar ku gwargwadon yawan abin da za a yi Shi ne wa qabaina ila bani isra'il fil kitab a cikin littafi wani littafin wasu malamai suka ce a cikin launin mahfuz don Allah ya kira shi kitab wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin na fi kitab don Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir kaga kitab anan lauhul mahfuz kenan ki sai ce Allah ya zartar idan kana magana akan alqada'ul kawni ke Allah ya zartar tun a cikin lahul mahfuz tun kafin bani Isra'ila su zo Allah ya zartar cewa za su yi barnar da kada suna yi kuma za su yi manya manyan barna sau biyu sannan a cikin kowace barna kuma sakamakon ta zai zama abin da Allah zai mutu yana cikin abin da Allah ya faɗa a nan shine ma'anar qadaina ila ma'anar da qadaina ala amma ya zama da ma'anar qadaina ila bi ma'ana anzalna alaihim fil kitab sai zama cikin littafin at-taura ne da Allah ya faɗa wa ataina musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani isra'il ai tace aya ta biyu to sai Allah ya ce wancan kitab din mun saukar musu a cikin littafin at-taura cewa za su yi barna har kuma sun karanta sun sani shine wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi wannan lamul qasam ne bi ma'ana wa izzati wa jalali la tufsidunna na rantsi da girma na na rantsi da jalala ta sai kun yi barna sau biyu fil ardi a ƙasa wata ƙasar wasu suka ce a ƙasa a duniya baki ɗaya duk inda suka je sai sun yi barna wasu kuma suka ce a ana nufi tun ƙasar da da Allah ya ce su shiga wa in qala musa li qaumihi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati ba shi ba ya kawo daga kullu al-ard al-muqaddasa allati kataba Allahu alaikum to wannan al-ard kasar ana nufi waccan kasar ita ce kasar Palestine a wannan kasar ta Palestine za ku yi barna har sau biyu shi ne da tufsidun na fil ardi ba a ko ina a duniya ba a wannan wurin wala ta'lun na uluwar kabira kuma za ku samu ɗaukaka da ƙasaita a duniya wanda zai ba ku ɗagawa da girman kai da shishigi da wuce gona da iri shi ne wala ta'lun na domin wannan al'ulu da ake nufi ulul fasadi ne wa ulul wa ulul istikbar irin wanda Allah ya faɗa akan fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an irin sa ne Allah yake innahu min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin to wannan irin dagawar ita ce Allah yake faɗa anan cewa la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu ma'anar al-ifsad kuma shine bidul islah a gyara kai kuma ka zo ka wargaza a daidaita kai kuma ka zo ka bata a shirya kai kuma ka zo ka batar wannan batarwar sawa'un ta addini ko ta rayuwa ta addini ita ce Allah ya saukar da hukunci akan a kaza kai kuma ka zo ka canza wa mutane ka kawo nasa ko kuma Allah ya ce a bauta maka kai kuma ka zo ka kawo shirka annabi ya zo ya karantar kai kuma ka zo ka kawo bid'a ko kuma bayan Allah da suke aiki na gari kai kuma ka yi faɗa da su ko kuma ka kashe su ko ka yaƙe su to wannan shine ma'anar fasadi a bayan ƙasa da Allah ya ce za ku yi ta hanyar tauye haƙƙin addini da kuma tauye haƙƙin mutane la tufsiduna fil ardi ne sau biyu marratayn ay marratan thumma marratan ba'da ba'da marra za ku yi sau na farko sannan daga baya ku zo ku sake yi wala ta'alunna uluwan kabira za ku yi ƙasaita da girman kai bi ma'ana wala tattakbirunna istikbaran kabira wala ta rauna tughyanan kabira za ku yi wato ɗagawa da ta'addanci da wuce gona da iri da dukkan barna a bayan ƙasa za ku yi kuma wanda zai wuce iri yadda kowa yake shi yasa yake ruwan kabira to Allah yake fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin wa'adin na farko na farko cikin me bi ma'ana wa'du ulal ifsadataini barna ta farko da Allah yake za ku yi sau biyun nan idan kuka yi barnan ku ta farko shine ula kuma to ga abin da zamu yi muku ba'athna alaikum ibadan lan za mu tayar da waɗansu mu su samu dama a kanku ba'athna alaikum ibadan lana waɗansu bayi namu to suwa ne ne bayi namu da Allah yake da ce ibadana ba sai ke ibadan lana suka ce ba ana magana akan bayin Allah bayin Allah nagartattu ba a'a bayin Allah wato ko da mabarnata ne amma ku a wurin ku sun muku barna amma su kuma bayin Allah ne ta yadda da kuka saba wa Allah sai Allah ya tada waɗansu bayin sa kuma kura tsoron su sai suka rama abin da kuka yi sai zama ba ma sai Allah ya muku da kansa ba bayin sa ba su ishe ku an fahimta da aka da aka ce ibadan lana ba ana nufi kamar yadda muka yi magana akan bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin subhanallazi asra bi 'abdihi mun ce ubudiyya akwai khassa akwai amma haka ne akwai kuma khassatul khassa to ubudiyya irin ta khassa irin ta ce Allah yake wa dukkan mutanen kirki ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun sannan kuma da wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna amma khassatul khassa shine na annabawa wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub to nan sai Allah bai ce ibadar ba sai ce ibadan lan waɗansu bayi gare mu bai ce wasu bayin mu ba za ka bai jingina su kai tsaye ga kansa ba saboda haka ba yana magana akan bayin Allah na gari bane su ma mabarnatan ne amma a duniya ai da mabarnaci da mutum kirki duk a bayin Allah saboda Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa akir rahmani abda kowa a bayan ƙasa bawan Allah ne da haka sai suka ce bayan Allah da Allah ya dora a kansu inda kafirai ne yan uwansu amma waɗanda suka fi su ta'addanci saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ka kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bi kanu yaksibun haka muke dora azzalumai akan azzalumai yan uwansu sai su danne azzalumai yan ƙasa sai azzalumai yan sama su danne yan ƙasa su ma wasu zalumai su su danne su ke ya zama da zalunci kenan domin duk wanda ya zalunci ya yin yadda Allah yake so sai dan Allah ya tashi lallata shi sai kawo dan uwansa azabi shi ya dandana wani sai wani ya dandana sai duniya ta ce haka amma nan da suka gyara kuma sai Allah ya sa nagari ya karbi na nagari ya jika da nagari amma in barna mutum yace zai to akwai wani mabarnacin domin barna ba kai kai kake so yi ba kana yi wani ma sai zai yi akan ka sai danne ka da yadda ka danne na kasar ka to shi ma'anan ba asna alaikum ibadan lana shi da galibin malamai suke cewa waɗannan bayin da Allah ya dora akan banu Isra'ila su ne ko dai jaluta wanda Allah ya faɗa a cikin suratul bakara cewa ya yaƙi banu isra'ila alam tara ila malaki min ba ni isra'ila min ba ba'd musa in qalu li in ba ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah har zuwa ƙarshen cewa wa qatala dawud jalut wa atahu Allahu mulk sai suka ce wannan jalut din da annabi dawud ɗaya daga cikin tsakon bani isra'ila ya kashe shi kuma Allah ya bashi mulki to nan ne aka fara samun daular banu Isra'ila ta farko shine wannan barnar da Jaluta ya zo ya yi muku sakamakon kun yi barnar farko ne annabi Dawuda kuma sai Allah ya bashi mulki daga bayan zo hannu annabi Sulaiman a cikin jikokin annabi Sulaiman sai mulki ya faɗi saboda lokacin sun sake yin barna ta biyu sai aka yi wa'adul akhirah sai aka yi wa'adi na biyu in ji wasu malamai kenan wasu malamai suka ce ba ba ne. wancan wanda jiya muka yi magana a kansa ne wato bukta nassar ko wanda bukta nassar bukta nassar sarki ne daga iraki daga daular babila Shi ne wanda ya zo ya ci kasar sham da ita falastinun da yaƙi Shi ne wanda ya fara rusa daular baru isra'ila don haka shi ne ma'anan ibadan lana bayinmu don haka a bisa galibin maganganun malaman tafsiri ko dai jaluta ne ibadan lana ko kuma bukta nassar ne ibadan lana Allah dai ya siffanta su da cewa masu karfin soja ne shi yasa yace ulu ba'sin shadid masu tsananin karfi bi ma'ana ulu ko zawu quwwatin shadida wa shaja'a wa udda wa adad waɗanda suke da tsananin karfi kuma suke da tsananin jarumta kuma suke da yawa kuma suke da kayan yaki ta yaya zaka buge waɗannan sun haɗa waɗannan abubuwa guda hudu su asalin su karfafa ne akwai mai karfin da bai da jarunta sannan kuma su masu jarunta ne akwai mai karfi mai jaruntan da bai da kayan yaƙi su suna da rudda akwai mai karfi mai jarunta mai kayan yaƙi amma ba sa da yawa suna da adad zaka sun cika dukkan dalilan da za su yi a ci nasara da Allah ya turo ga min Isra'ila su sai Allah ya ce da suka zo fa jasu filalatiya بمعنى فطافوا وترددوا وسط المنازل suka rinka shiga gida-gida hanya-hanya loko-loko ta ko ta sai da suka ratsa idan ma ka kuya a gida idan ma ka kuya a ɗaki idan ma an koya ka a ƙarƙashin gado jasi su shiga biya har cikin gidanka za su shiga sai su gama da kai wani yau tabbiru ma'alau tasbira kuma duk abinda suka samu sai sun rusa shi an fahimta ko shi da ma'anan fajasu khilalat diya sai suka shiga wato sai su shiga tsakiyar gidaje da hanyoyi da kowane lungu da sako sai su zakulo mutane su kashe manya su kama ƙanana a matsayin bayi sannan su rike mata a matsayin kuyangi sai Allah ce wata na wa'adan wannan alkawari ne da dole sai an yi shi ku dole sai kun yi barna ba za ku fata ba Mun kuma dole sai mun sa an lallata kuma za mu fasa ba shi ne ba nan wa'adan maf'ula alkawarin Allah ne cewa wannan dole sai ya faru to sai Allah ce summa wannan littarafi sai bayan wani lokaci wasu suka ce bayan shekara arba'in wasu suka ce bayan shekara hamsin wasu suka ce bayan shekara ɗari biyar wasu suka ce sai yanzu ne abu ya faru shine summa da dajna lakumul karrata alaihi sannan sai muka sake ba ku dama ku kuma akan su kurama sun zo sun lallata ku da kuka zo kuka tuba kuka gyara mu kuma dama mun yi alkawari in a ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bala in kun yi mai kyau mu muku mai kyau lil ladina ahsanul husna hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wanda yi mai kyau Allah zai masa mai kyau don haka da kuka za ku zo ku gane kuskuren sai ku zo ku tuba to da kuka tuba kuka gyara mun kuma da radar na kuma karrata da sun ka sake ba ku dama kuma ku gwada bi ma'ana arja'na lakum al-ghalabata was-sulqata alaihim wadh-dhuhura ala junubihim sai muka ba ku dama akan sojojinsu sai kuka karya su sai kuka sake samun dama kuma sai kuka samu kasaita irin naku na da shine radadna lakum kuma karrata alaihim wa amdadnakum bima na zarwadnakum sai muka ƙara yalwata muku muka buɗa muku kofofin arziki bi amwali kathiratin ha'ila muka buɗa muku hanyoyin arziki kuka gawurta kuka kasaita a tattalin arziki wa banina kuma muka ba ku ya'ya ta yadda kuka ga kuka yi yawa bayan da waɗanda aka kashe muku sai kuka tara adadi yanzu ga population ga arziki menene kasa take bukata da ya wuce wannan shine wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nadira kuma sai muka sa kuka fi su yawan jama'a karfin su ya dogara ne ga yawan jama'a bi ma'ana ja'alnakum aktsara minhum jama'atan wa adada sai muka sa kuka fi su yawan population ko muka sa ku kuka fi su yawan adadi ko kuma ja'alnakum aktsara nafiran mimma kuntum min qabl sai muka sa kuka fi karfi sama da dama da abinda kuka rika yi na wala ta'aluna uluwan kabira har aka zo aka rusa ku yanzu da kuka tuba sai Allah ya gyara muku sai sa kuka ma fi yadda da kuke wannan nasira ko ya zama minan nafar daga yawan adadin mutane kenan ko kuma ya zama minan nafir daga fita yaki sai kuka fi samun damar fita yaku kuwa kuna ta cin kasashe shi da wajen Allah kun aksara nafira domin annabi yana zuwa da ma'anar yaki a imfiru kifafan wata kala to zai zama waje an lakum aksara nasiran wato muka sa kuka zama aksara min zai qabl izharatan wa inkisaran ala a'da'ikum muka ba ku dama kuka fi yawan fita kuna cin nasara akan abokan gaban ku da Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku wa in asa'tum falaha idan kuma kuka munana to shi ma a kan kanku kuka yi Allah ce fa laha bima nafa alaiha don Allah ce man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha idan kuka yi mai kyau wa kanku kuka yi nan akwai ta fa'ida da take nuna idan mutum yayi mai kyau idan Allah ya tashi ba shi zai ba masa sau biyu ne amma Allah ya tashi mai mutum yayi mummuna don Allah ya tashi zai masa mummuna ɗaya ne shi yasa Allah ya ce in ahsantum ahsantum amma bai ce wa in asa'tum asa'tum ba kun fahimci wannan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in azatum falaha in kun yi kyakkyawa kyakkyawa ga kanku in kun yi mummuna ga kanku bai ce mummuna ga kanku ba bai saki mai ta kalmar mummuna ba sai zama daidai da fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra domin al-usr da Allah yake fa inna ma'a al-usr wala al-alif wala lil a cikin kowace a cikin wahalar akwai sauki sannan a cikin wahalar akwai wannan wahalar ta farko ita ce ta biyu aka bai ta amma saukin farko da sauki na biyu duka daban-daban ne shi ta ce yusra ko a wani yare in an ce za ana nufin wani abu ne ake nufi amma an ce sauki a akwai wani saukin akwai kuma wani to amma wancan da aka maimaita sai nuna wahala idan ka sha sau ɗaya ne amma sauki ya tashi zuwa a madadin sa sai zo sau biyu to shi da ma'anar in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala wannan wata fa'ida ce da fakhruddin razi ya faɗa Allah ya masa rahama sai Allah ke faɗi za a wa'adin akhir idan lokacin wa'adin barna ta biyu shi kuma ya zo ko kuka yi barna ta biyu to shi kuma li yasu'u ku za su bakanta muku fuska ma'anarta za su wulakanta ku kamar yadda idan ranka ya ɓaci ai ka za ta nuna an gane da Allah madaukakin sarki sai har sai lokacin da tashin kiyama zo si at wujuhul ladina kafaru sai ga fuskar su ta ɓaci ta turnike ba ta da gangani a nan duniya suna a suna jin daɗin an jin kiyama kuma kowa ransa ya ɓaci to shi da ma nan liya su uwu haku amma nan akwai takadiri da Allah ya ce fa'iza ja'a wa'adul akhirati to akwai takadiri shi ma ba'athna alaikum ibadan lana za mu sake turo muku da wasu bayin in yadda muka turo waɗancan nan kuma su uwu juhakum don su bakanta muku rai waɗancan fajasun ila da biya waɗannan kuma su liyasu uju hakuma amma saboda balaga ta qur'ani ba sai an sake maimaita wancan ba asna alaikum ibadan lana ba fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kuma saboda dole sai sun shiga masallacin yana nufin masallacin baitul maqdis wannan masallacin dai mai alfarma wannan masallacin mai albarka da Allah ya faɗe shi a farkon surar sai Allah ya sake faɗan a nan sai an samu mafarkatar da za su shiga su da masallacin shi da ma'anar waliyar kulul masjida kama daka lugu awwala marra kamar yadda suka shiga a baya wanda wata fasaha ta a ana Allahu akbar Allah a nan a aya ta biyu a wajen barna ta biyu sai ce za su shiga masallaci irin yadda suka shiga a farko a farko ya yi magana shiga masallaci ne bai faɗa ba saboda a nan ayar ka ɗauki shiga masallaci ka mayar can a can ayar kuma da yace ba asna alaikum ibadan lana nan kuma sai bai faɗa ba sai ka ɗauko na can sai ka ɗora a nan na fata ana fahimta shi yasa da yace ba asna alaikum ibadan lana a can nan kuma da yace fa idza jaa wa'dul akhirati sai bai sace mai ta ba asna ba sai ke kawai da su ujo kai ka ɗauko wancan ka sa'a nan sannan a can kuma da yace fa idza jaa wa'dul ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli asin shadid sai ce fa su bai ce fa dakalul masjid ba sai ce sai su barna gidaje bai faɗi masallaci ba nan kuma sai faɗi masallaci bai faɗi gidaje ba saboda sai ka hada duka abinda aka yi anan nan shi aka yi a can amma saboda fasaha ta qur'ani wato Allah yana magana da masu fasaha ne ba ka sun san yadda za ka ɗauki nan ka hada da can don labari ya cika Allah yake yadda yadkhulul masjid sannan kuma za su shiga masallacin kamar da kalu awwal shiga a karon farko وليكبروا أي وليخربوا وليهدموا وليهلكوا za su halaka za su barnata za su kacancala za su karairaya za su wargaza duk abin da suka samu sai sun yi kata-kata da shi bi ma'ana za su yi kata-kata da garin kuma haka dai malaman tarihi suka ce ya faru lokacin da bukta nasar ya zo a karon farko ya yi kashe-kashe domin duk talafar yana cikin sarakunan da Allah ya ba su mulki da ba kasafai yake ba da irin wannan damar ba don ya yi shekaru ɗaruruwa yana mulki don su kansu mulki isra'ila kaɗai sau uku yana kai musu hari kuma duka sai ya ci nasara a kansu hari na farko ya kai shi ne shekara ɗari shida da shida kafin haihuwar annabi isa ya gama da su gaba ɗaya ya kashe manya ya bautar da ƙanana ya kuma mai da mata suka zama kuyangi sai koma sai da aka yi shekara ɗari ba biyu sai aka zo shekara ta ɗari biyar da takwas kafin zuwan annabi isa sai sake dawo sai sake musu kata-kata saboda abin da ya musu a wancan sai tafi sai sake dawo zuwa na ƙarshe bayan shekara tamanin shine shekara ta ɗari biyar da tamanin da biyar kafin zuwan annabi isa dan maryam nan kuma shine sai ya musu kace kace ta ƙarshe don da ya zo har da asid ya kawo ya watsa a ƙasa ya sa aka haɗa wani asid da gishiri don kar wurin ya sake tsoro sannan ya kashe duk wanda ya rage bai rage ko kaza ba ko kwan kaza yake kar a bar kowa a nan garin ya kuma musa masallacin an fahimta da zai gama ya fito to amma da yake alƙawarin Allah ne cewa in kun gyara zan gyara muku sai suka sake hayayyafa sai suka sake dawo bayan zamani mutanen Babilon sun kama su an kai su can sun zama bayi nan kan ba kowa wasu sun zo sun maye kasar to wannan daular ita kuma sai Allah ya kawo daular farisawa sai ita kuma Allah ya daga saboda kowace empire tana da iya adadin lokacinta da Allah ya ɗiba mata galibi daga shekara arba'in zuwa ƙarshe shekara tamanin ɗari ba wata daula da ta taɓa wuce shekara ɗari a duniya sai ta zo ta kai yadda kamar yadda ɗan adam ne yake farawa daga rarrafe daga baya zai girma daga baya zai gaba ƙarfi daga baya zai tsufa haka dauloli ma suke kamar da ɗan adam yake da kowa ba ya tsara kai la yakuna duna kan bainal agriya minkum ba yadda za Allah ya bar duniya wani mutum shi kadai ko mulki na wata ƙasa ko wani mutum mai mulki dole sai ya gama na tsaya tafi to lokacin da suka gyara suka yi ta tuba malamai suka yi ta musu wa'azi suka ce akwai abin da iyayenmu suka jawo mana mu kan mu bari ya ci gaba sai suka yi ta tuba to sai Allah ya yafe musu to wannan addu'a ta su sai ta sa sai Allah ya tayar da waɗansu sarakuna kuma daga Farisa su ma duka bare ne ɗan uwan mutanen Babilon din sai suka kawo hari nan Babilon, sai suka cinye su da yaki da suka ci yanzu da yaƙi sai suka zo suka kawo ƙara suka ce to mu da ba an kawo mu da dama mu ba ɗan nan bane mu mutanen falastini ne can mutanen sha ne kaji kaji ya ka fita ku koma ƙasar ku sai suka bar bauta a nan sai suka koma shine Allah ya sake ba su dama wannan koma da suka yi shine wa amdadnakum bi amwal sai muka shimfiɗa muku arziki wa da muka ba ku ƴaƴa kuka ƙara yawa waja'alnakum aktsara nasira, muka sa kuma kuka yi yawan da har kun ci waɗancan ɗin ma abokan gaban naku ko kuma kun bi iyayenku na da ina fata ana fahimtar wannan to shi ne Allah ya ce in kuka ci gaba da yin mai kyau in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha in kuma kuka bata to fa akan ku yake sai da da awabul akhirah in kuka yi mummuna sai karo na biyu ya zo shine aiki na barra na karo na biyu sai shine sai da da awabul akhirah to shine Allah ya sake tado da wasu wannan kuma shine lokacin da da ƙasar farisa da ƙasar babylon ɗin duk sun rushe yanzu kuma empire ta koma hannun romawa roman empire ita kuma sai ta yi ƙarfi sai zama ita ce super power a zamanin shi kuma wannan sai zama wato bayan zuwan annabi isa da kuma tashin sa ne da wajejen shekara kusan ɗari su banu isra'ila yadda da suka yi kafin zuwan annabi isa da yadda suka rika kashe annabawa suka kashe annabi shaya suka wulakanta annabi abin nan annabi iliya wannan ya sa allah ya fushi da su sannan suka yi yin aiki da attaura suka rika sayar da shi ya zama abin kuɗi abin neman kuɗi to sai Allah ya musu wancan na farko yanzu kuma na biyu shine suka kashe annabi zakariya a zamanin annabi kusan zuwan annabi isa kenan ko zamaninsa suka kashe ɗansa annabi yahaya sai suka ce tsora ɗayan annabi isa sai suka ji za su kashe shi sai allah ya ɗauke shi zuwa sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba samu damar kashe shi ba ba samu damar tsire shi ba wannan abin da suka yi sai allah ya tara musu kushin wannan aiki sai ce kun sake ko to dama na yi alkawari idan kun sake zan sake za ku yanzu kun yi wato karo na biyu ne wa'adul akira da suka yi wannan na biyu to ne sai Allah ya sa waye super power a duniya sai aka samu Roman Empire ne sai suka ji kamshin akwai ta dalla a nan akwai kayan arziki a wurin lokacin annabi Suleimanu ya gina Solomon Temple ya gina abin da suke ke haikal Suleiman a jikin wannan masallacin da muke bayani a kai ya sa aljanu sun ɗebo masa zinariya da ita gina masallacin su kuma da yake suna girma shi da gudun bauta da kaga ba za su masallaci su kira su su ba amma abokan gaban su da su ba su yi imani ba kaga ba ruwan su sai zama ya gina tempul ɗinsa da zinariya aka yi flow ɗinsa da azurfa aljani ne za su ɗebo su ina ruwan su da wahalar mayu ka haka suka rika ɗabowa aka gina wani gini na ƙasaita irin wanda a duniya ba irin wannan ginin kaf to shikenan su kuma ne suka ji labari kowa idan ta dama yana nan wurin da aka da suka zo sai suka ce a rusa wannan wurin bautar to shine yadda kullum masjida za su shiga masallacin kamar da faru a awwala marra irin yadda aka shiga a can amma ba a yi barnar da ta kai na yanzu ba saboda ba a rusa shi gaba ɗaya ba wannan sai suka rusa sai suka kwashe zinare sai suka rubi da shi sannan su da suka zo kashe mutane da ba an ce kun zama aksar kun fi yawan mutane kamar da ba to aka ce sai da suka kashe alfu alfi rajul suka kashe mazaje zarata da matasa da manyan mutane waɗanda za su iya sai da suka kashe mutum dubu sau dubu na kenan miliyan aka kama kuma bayi waɗanda suke ɗan safa-safa wanda za su ke da ƙarfin da za su yi zuwa su aikin bauta su kuma mutum kusan dubu ɗari sannan sauran mata kaf aka sa su a keji aka kwashe su sun zama ganima sai ba kowa a gari wannan kuma sarki titus shi ya kai musu wannan daga daular goma to wannan ne abin da aka yi musu na kawo na biyu shi shine fa ila ja wajen akhirati ya su ku nan kan fa za su wulakanta ku ya yadkhulu al-masjida kama da kalu ya awwala marra za su kuma shiga masallaci za su yi barna irin yadda da suka yi wani yi tabbiru ma'anar al kuma za su yi raga da komi za su yi kace kace da shi su wargar da shi Allah ce a tarar bukum an duk wannan abin da ya faru da ku ba Allah zai iya muku rahama idan kun tuba kun gyara dama abin da yasa aka muku da karon farko da abin da yasa aka yi muku da karon na biyu laifi ne amma idan kuka gyara Allah zai ji tausayin ku zai sake ba ku karfin ku wa in udtum udna in kuma kun ce za ku ci gaba da kunnen kashi ku sake taurin kai mu ma za mu dawo da irin wannan sai zama an yi na daya an yi na biyu ba sai an faɗi na uku ba ba sai an faɗi na hudu ba kuma kuma siyakin na Qur'ani zai nuna maka an yi na uku an yi na hudu duk lokacin da suka yi tunda Allah ke kulla ma kullama auqadu naran harbi aka asfa'aha Allah duk lokacin da suka kawo farna sai Allah ya rusa ta wa yas'aluna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin to sai zama Allah ya ce duk lokacin da kuka yi mummuna za ku sake da muku mummuna wannan a duniya kenan sannan wa ja'alna jahannama wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira kuma mun riga mun tanadar da jahannama domin ta zama tabarma al-hasir tabarma ko shimfiɗa ko kuma ya zama ma'anan don Allah ce lahum min jahannama mihad wa min fawqihim gawash mihad shine alhasir ne alfirash haka jahannama ta zama musu shimfiɗa da za su hau kai ta zama ko kuma ma'anar shi ne sijin kurkukun su ne jahannama za ka mun tare da jahannama ta zama kurkukun ajiye kafare to waɗannan ayoyi da muka ji su a dunkule su ne ayoyin da suka yi magana a kan banu isra'ila da halin da suka shiga ciki to waɗannan ayoyi suna da fa'idoji ina so a ce a yau mun gama da wannan magana ta banu isra'ila amma kuma akwai abubuwa guda biyu manya-manya na farko fa'idojin da suke cikin ayoyin waɗanda ku za su gama darasi a kan ba ga isra'ila ba tunda muna karatu don kanmu ne kuma mun muka fi so yanzu mu aski da alqur'ani sama da su yanzu bani isra'ila yanzu ta su ta kare tamu ake sannan kuma abu na biyu shine yaya munasabar waɗannan ayoyi da rayuwar yau shi yanzu tunda an ce kun yi barna sau biyu an gama an yi muku sakamako an gama shi yanzu waɗannan ayoyi sun gama aiki labari ne akan mutanen baya waɗannan ayoyi ba sa da alaƙa da Bani isra'ila na yau ina fata ana fahimta waɗannan abubuwa guda biyu dukkan su kowanne darasi ne mai tsaron kansa amma kafin mu je ga batun maganar darussan da suke cikin waɗannan ayoyi a cikin tafsirin nan da muka gabatar kusan dukkan malaman tafsiri magabata dukkansu wannan shi ne tafsirin da suka yi duk littafin tafsiri da ka ɗauka tun daga kan tafsirin al'imamu tsabari har zuwa na malaman yau idan dai sun yi kwafin irin tafsirin magabata to haka za su fassara maka cewa an riga an gama taci taci ne da alkarratul ula barnan farko ko al-isadatul ula da al-isadatul thaniya barna ta biyu da kuma yadda Allah ya sa aka saka akan duk wannan an gama shi amma abin da yake faruwa a yanzu shi kuma sai zama sai dai ayar gaba ta can da ta ce wa in ata'tum fala in wa in udna idan kun sake za mu sake sai zama ba wata aya da ta fito ƙwarƙwaro take faɗan me ake yi a yanzu sai dai idan sun yi to Allah ya ce zai musu saboda haka ko da a yanzu muna ganin banu Isra'ila ko Yahudu da abin da suke yi na ta'addanci ba kawai akan Falastinu ba ba kawai akan musulmin duniya ba akan duk duniya ma yadda suka zama Allah ta wa duniya me Allah zai musu sai ya zama yana cikin wa in udtum udna idan kun sake mu ma za mu sake to yaushe Allah zai sake Allahu a'lam ta yaya Allah zai sake Allahu a'lam akan waɗannan zamanin su waɗannan ko kuma sai a na gaba Allahu a'lam ina fata an fahimta wannan shine idan ka ɗauki fuskar tafsirin mutanen baya amma a mutanen yanzu akwai waɗansu malamai da su kuma a ijtihadin su Allahu a'lam su suna ganin cewa waɗannan ayoyin asalin aikin ba a baya bane a yanzu ne waɗannan malamai su sun yi la'akari da cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi mun hukunta ko mun saukar a kan bani isra'ila a littafi suka ce alkitabu nan alqur'ani ne saboda shine zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hamim tanzilul kitabi Ina fata an fahimta don haka sai zama mun yanke wa isra'ila a cikin littafin alqur'ani la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu da alqur'ani ne Allah ya yanke barnar za ta zo bayan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam don haka kaga nuna ashe akwai sauran labari ba a yi barnar ba gaba daya sai suka ce barnar farko ita ce barnar da suka yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka alkarrat da suka zama fa'ida ja a wa'adu ulahuma idan lokaci na farko ya zo na alaikum ibadan lana za mu tar muku da bayin sai mu koma ga ne ma'anar bawa banda al'ubudiyatul amma ai akwai al'ubudiyatul khassa don ka bayin na musamman ana nufin musulmi kenan suka ce ba yadda za a yi ana nufi waɗancan arnan kuma a ce musu ibadan lana suka ce a'a wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne bayin mu na musamman shi ta Allah ce ibadan lana waɗansu bayi namu na musamman waɗannan bayi namu na musamman idan suka zo idan suka zo fa su khilal biyar za su ga har cikin gidajen ku suka ce shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yadda aka kori banu nadir daga gidajen ku huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahli kitab min diyari wannan shine fa su khilal biyar sannan kuma banu da kuma sai ya zama an karkashe su shine ma'anar da Allah madaukakin sarki ya sanya yake cewa fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'adan maf'ula za su shiga har cikin gidajen ku su kore ku su kashe na kashewa su bautar da bauta kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su ya kore su saboda fitinan su da bala'in su a cikin garin Madina ya sa ba za a taba iya zaman lafiya da su ba yayi kokari yadda za a zauna lafiya da su an yi ta yin zama an yi ta yin bitin an yi ta zama a teburin shawarwari sai ya zama irin yaudarar da yau suke irin ta suke so su yi zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ba za a yi da wannan yaudarar ba ku gama da su shi da Allah yake fa jatu da jihad sai a gama da su aka kore su gaba daya Na fata an gane wannan sai suka ce abin ya ci gaba da cewa sai aka ci gaba da samun ɗaukaka har lokacin da Umar dan Khattab ya zo da masallaci yana hannun su sai zama an kwaci baitul maqdis ya koma hannun musulmi abinda muka karanta jiya da shekaran jiya wanda ya sa masallacin baitul maqdis kuma musulmi suka karba sai ya zama wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra sai aka shiga masallacin sai aka karbi kidin sai zama yana hannun musulmi tun daga lokacin har yanzu kuma yana hannun musulmi ai ba mun karanta cewa har mun nuna muku masallacin ba sai suka ce shine ma'anar wannan masallaci da yanzu in kun yara zai ci gaba da zama a hannunku amma idan kuka yi barna za a kwace a ba bayin Allah da su za su raya shi kamar yadda yanzu musulmi suke raya shi suka ce wannan shi ne fassarar aya kun ji wannan ta kace ke shi ne na biyu sai suka ce yau fa idza a wa'dul akhirah da yake la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu a bayan kasa idan ba ku manta ba tun daga shekarar da aka kwace musu mulkin wato eh, mulkin su a matsayin yahudu tun kafin zuwan annabi isa da makaranta daga da shekara 588 ba su sake samun cikakken mulki da za su yi a daular falastinu ba sai yanzu daga 1948 kuna fahimta kafin suka sake samun damar da za su dawo nan sai aka ce to waccan korar farko da Allah ya sa aka yi musu ai ta kare daga baya aka karɓe da suka zo madina kuma suka zauna a wasu wurare ai ba a can bane aka kore su lokacin da musulunci ya karɓi baitul maqdis ai ba a hannunsu ya karɓa ba ya karɓa ne a hannun roman empire saboda lokacin romawa su suke rike da masallacin daga da ka kwace duk da yahudi ne suke bauta a ciki amma ba su da iko a kai ba sai aka ci daular ru zamanin umar da ya ci a akan roman empire ya rubuta su sai zai karɓe masallacin na fata an fahimta to bayan nan ya rika zama ko ya shiga hannun su romawa ko ya shiga hannun su wane ne amma dai bai taba zama har su banu isra'ila su sun kafa daula da suke rike da wurin ba sai yanzu da suka dawo ko lokacin da salahuddin al'ayyubi ya je kan ɗorar ai ba a hannun ba lokacin su suke rike da mulki ba a duniya lokacin ma ƙarƙashin roman empire don haka yanzu sai zama waɗannan ayoyi na maganar barna ta biyu sai suka ce yanzu ne ake barna wannan kuma duk wanda ya karanta tarihi na zamani yanzu ya san abin da ya faru lokacin da duniya kaga cewa yahudawa sun zama alaƙaƙai a duniya adolf hitler shi ya cewa ba abin da ya dace da su sai a ta kashe ya musu kisan kiyashi ya kashe mutum sama da miliyan shida ya kashe kusan ɗaya bisa uku a biyu bisa uku su gaba ɗaya sai ce ba za ku gane abin da ya sa ta kashe mutanen nan ba sai daga baya yace in aka yake na bar ɗan kaɗan saboda ku kuyi fama da su ni in na gama da su gaba ɗaya ba za ku gane na aiki ba amma in na bar muku saura suka zo suka zo muku alaƙa a duniya za ku gane na aiki ga shi ko muna gani sai duniya su kuma suka ga cewa yanzu in suka ce za a ci gaba da kashe su su ma kansu su zo musu alaƙa su ba za su iya kisa ba sai suka ce a je a ce musu me kuke su suka ce su a mai da su ƙasar su ta alƙawari ƙasar iyayensu da kakanninsu shi da aka rinka tsinto su su amerikawa da turawan ingilishi da turawan faranshi da turawan jamani waɗanda suka rage a wurin dukkan su ma ba son su suke yi ba sai suka ce to ku zo mu da sai suka kwashe su sai suka ce bari mu je a rubu sabuwar kasar ku suka ce a je a tsaga falastino a bawa a ciki to falastino kuma lokacin ba ta da wani karfi za ka haka aka ga tsaga ta aka ajiye ta kamar kamar da zaka ajiye burodi a yanka haka aka zo aka yanka aka ce nan na ku, nan su shikenan aka zo aka yanka ta da aka ajiye. to su ku duk inda suka zama, to za su zama cibiyar ta'addanci da kuma zama ana kakai da kuɗin cizo wa duniya tun daga nan da aka kafa su har yau abin da suke yi to wannan shi yasa waɗansu tafsirai kamar da tafsirin mutawallan sha'arawi bari ku ji abin da yake yake cewa ma nahnu bi sadadihi al'an haythu sayajtami'u al-yahud fi watanin wahid ليحقق وعد الله بالقضاء عليهم ليتحقق وعد وعد الله بالقضاء عليهم yace taron da aka ɗebo su aka ajiye su Allah ne yayi alkawari da ba ki tabbace an kai lokacin da zan cika alkawari na yace to Allah ne ya sa qada'in sa kauni cewa za a ɗebo su a zo a tara su domin Allah yana so a nan wurin ne yake so a wulakanta su a nan ne ake so a yi wani ya suku wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dasaluhu awwala marra kun gane yace wa hada huwa al-murad bi qawlihi fa a jaa wa'd akhirah yace wannan shine ma'anar wannan ayar kar ku manta ina gaya muku fuskar tafsirin malaman zamani waɗanda suke gani waɗannan ayoyin da ba su yi aiki ba yanzu ne suke yi Abdulkarim al-Khatib a cikin tafsirin sa wanda ya sa suna at-tafsirul Qur'ani lil Qur'an shiga abin da yake yace inna la naqta'u an yafi yace mu muna faɗa ba ba shakka yaqini ne anna bani isra'ila ma'ana yau bani isra'ila wanda suke tare da mu a yau din nan da su Allah yake magana sannan waqi'una tahta qawlihi sune waɗanda suka fada karkashin faɗin Allah fa idza ja'a wa'dul akhirati yasu'u wujuhum zuwa karshen maganar الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي شما أشكل تاتي الشخصية اليهودية مش لان القرآن shi ma haka ya faɗa ce innan ifsada sami li bani isra'ila huwa ma yaqumu bihi yahudul an barnar da bani isra'ila suke a yanzu shine barna ta biyun da Allah ya al alqur'ani Muhammad Ibrahim Bilal a cikin wani littafi da rubuta al-Isra wa Isra'il wato suratul Isra da Isra'ila yau yace marratul ifsadi thaniya hiya allati na'ishu al yau barna ta biyu mai ita ce wanda yanzu ake cikin ta wani da ake ce professor Bassam Jarrar shi ma a cikin wani shi kuma wato wani wani article da ya rubuta wanda ya zauna ya haɗa lissafe-lissafe shi ke ayar tana magana akan Isra'ila ta yau kuma Isra'ila za ta wuce rushe ne a shekarar 2022 to 2022 tana nan ko ta wuce ta wuce wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu malamai suke gani wannan ra'ayi ba ra'ayi bane na daidai ka riƙa yanke lokaci ka ce ga lokacin da Allah zai cika wannan alkawari waɗansu malamai kuma suke gani ai ishtihadi ne shi ma a cikin littafin da ya faɗa sai ce ba ina jazama bane ce amma ni a iya fahimta ta haka ne, to ba shi kaɗai bane akwai waɗansu da suke da irin wannan fahimta a yanzu na taɓa ba ku labarin shan Ahmad Yafi lokacin da aka yi da shi a gidan talabijin na Aljazeera 1998 sai ce daular isra'ila za ta rushe a 2027 a 2027 shi kuma bayan wannan magana da wajen shekara biyar suka kashe shi ya ce abin da ya sa ya 2027 shi ne su banu isra'ila galibin abin da allah yake dora musu shine shekara 40-40-40 shi yasa tun farko da allah yake fa inna ha muharramatun alaihim sai sai mai 40 sanata ya haramta musu garin shekara arba'in. saboda dukkan ɗalibin wa'adin su shekara arba'in ne sai ce galibi shekara arba'in ne idan za su rika tashi idan sun tashi su cika barnin su shekara arba'in sai su rushe da ce shekara yake ganin cewa shekara tamanin ne kadai Allah zai yi ba musu don ba su taɓa wuce ba ya ce daular su ta farko shekara tamanin ta yi ta zamanin annabi dawud da shi da ɗansa da jikokin zuwa shekara tamanin ta rushe daular su ta biyu shekara tamanin ta rushe ce to yanzu ne suka yi daula ta uku ita kuma yanzu tana shekara nawa kenan yanzu in ka sa a cikin daga 1940 daga 1967 ko eh idan ka idan daga 1967 in ka ƙara shekara a daga 1947 in ka ƙara shekara 40 ya zama zuwa 1987 shekara 40 shekara 40 kenan daga 1987 kuma in za a ƙara shekara 40 shine zuwa nawa shine 2027 sai ce to shekara 40 ɗinsu na farko ai lokacin suna tashi ne ba su riga sun gama sai daga 1987 sun gama cika lokacin tashi sai suka fara barna yace yanzu lokacin barnar su suke kaiwa zuwa ƙarshe to suna kaiwa yace 2027 wannan magana tasa ta sa shakka akan manya-manyan Isra'ila. A 2017 da ya wuce ya zama saura shekara goma kenan wa'adin ya cika abin da ya faɗa firaministan isra'ila na yanzu wa na kenan benjamin netanyahu sai ya ce ina gani kamar ya kamata mu ɗauki duk matakin da za mu ɗauka domin mu sa daular isra'ila ta shekara ɗari saboda ba a taɓa yin lokacin da muka shekara ɗari ba shekara tamanin muke yi kuna fahimta ya ce mu san duk yadda za mu yi mu shekara ɗari duk kokarin su shine su yi breaking in record din baya su kara ashirin a kai shi ma bai ce ba za su rushe ba sannan lokacin da Ikud Barak ya zo jawabi wannan fa sun yi shi ne wato lokacin da suke murnar cika shekara saba'in da hudu saura shekara shida kenan wannan wa'adin ya cika an yi wani ne a 2021 sai shi kuma da ya zo jawabinsa sai ya ce gaskiyar zance dukkan wanda ya karanta tarihi mu ya san ba ma wuce shekara tamanin ce kuma ni na san ba za mu wuce ba ce kar mu yaudari kanmu kuma kar mu yaudari ayyanmu duk shirye-shiryen da za mu yi mu gama shirye-shiryen da za mu yi duk kuma da za mu yi mu gama cin iya rabonmu amma mu sani in muka cika shekara tamanin kamar yadda aka yi wa ɗan mu tun annabawa suna da rai ma ba mu taɓa wuce haka ba ballantana yanzu wannan duk waɗanda suke da ilimi a cikin su sun san haka to wannan shi yasa irin waɗannan malamai na musulunci suke da ra'ayin cewa wannan maganar ba akwai kamshin gaskiya a cikinta Allah shine mafi sani Allah ya sa a je 2027 da mu kuma Allah ya nuna mana rushewar daular Isra'ila ko a 2027 ko ba a 2027 ba Allah ya nuna mana ɗaukakar musulunci da musulmi Allah ya nuna mana wato ƙarshen sakamako mummuna akan waɗannan mutane saboda zaluncin su da tsagawarsu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada الله يعطي منا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين